Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saurara da ku a cikin shirin na hantsi ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A ƙasar Saliyo wasu ma'aikatan lafiya biyu da suka warke daga cutar Ebola sun yi ƙarar gwamnatin ƙasar suna zargin ta da sakaci lokacin da ake fama da annobar Ebola. Ma'aikatan lafiyan dai sun zargi gwamnati ga rashin samar da kayayyakin aiki da suka kamata. Har kai ga cewa sun kamu da cutar kuma da yawa daga cikin abokan aikinsu sun mutu. karar da suka shigar na zargin cewa barnata kudaden da aka samar na yaƙi da cutar da gwamnati ta yi kai tsaye ya hana su damar su ta samun rayuwa mai cikakkiyar lafiya a shekarar 2013 ne kwaya cutar ebola ta yada a kasar gini kuma ta warwatsu zuwa makwabtan kasashe irin su liberia da saliyo sama da mutane dubu uku ne suka mutu a saliyo haka kuma sama da mutane dubu goma sha ɗaya ɗari uku ne suka mutu a duniya wanda yawancin mutanen sun fito ne da kasashen yammacin afirka su uku gwamnatocin kasashen da kasashe da kungiyoyin agaji sun taimaka kasashen yammacin afirka da miliyoyin dala amurka don a dakatar da yaduwar cutar amma akwai zargin cewa kasashen da abin ya faru su uku sun yi sakaci da kudaden da aka ba su ma'aikatan kiwon lafiya na saliyan dai sun shigar da karan gwamnatinsu ne a kotun kungiyar cigaban tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ecowas da ke a babban birnin najeriya abuja ma'aikatan da ke kula da zirga-zirga jiragen sama na sabon filin saukar jiragen saman senegal sun shiga yajin aiki 'yan kwanaki da buɗe filin saukar jiragen a jiya juma'a ne an soke duk wani tashi da saukar jirage a filin jirgin saman na birnin dakar bayan da ma'aikatan da ke kula da jirgin suka bayyana shiga yajin aiki na kwana guda ma'aikatan dai sun ce suna yin yajin aiki ne domin kare lafiyar matafiya saboda ba a ba su cikakken horo ba kafin a buɗe filin jirgin saman akwai sabbin kayayyakin aiki na zamani an saka amma ba a horar da mu yadda za mu yi aiki da su ba a cewar mam ali sane shugaban kungiyar ma'aikatan sabon filin jirgin saman wanda aka kashe dala miliyan 680 wajen gina shi an buɗe shi ranar bakwai ga wannan wata na disamba bayan da aka yi jinkirin tsawon shekaru goma gwamnatin ƙasar ta ce filin jirgin zai sa ƙasar senegal ta zama wajen zuwan masu yawon buɗe ido a yammacin afirka jami'an filin jirgin dai sun ce an soke tashin jirage kusan talatin saboda yajin aikin ma'aikatan to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya caccaki hukumar binciken manyan laifuka ta fbi kan binciken katsalandan ɗin rasha a zaben da ta yi ya kuma bar sa a buɗe na yiwuwar yin amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa wajen yi wa tsohon mai baya shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn afuwa mutumin da ya amsa laifin yi wa jami'an FBI ƙarya. Da yake magana ga manema labarai kafin ya ɗauki hanyarsa zuwa makarantar horar jami'an FBI da ke jihar Virginia. Trump ya ce ba na son yin magana akan yiwuwar yiwa Michael Flynn afuwa tukunna, amma bar dai mu gani. Duk da haka, da yammacin jiya Juma'ar ne lauyan fadar White House T.Y. Cobb ya ce fadar ba ta yi wani shiri na yi wa Flynn afuwa ba. Tun farkon watan nan ne Flynn ya amsa laifin na yi wa jami'an FBI karya kuma ya amince ba da haɗin kai ga jami'an da ke bincike na musamman kan katsalandin ɗan rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi shekarar 2016 da kuma yiwuwar haɗa kai tsakanin rasha da kwamitin kamfen na shugaba Trump. sakataren ma'aikatar tsaron amurka jim mathis ya nuna kwarin gwiwa za a samu gaskiya a tafiyar da kudaden tallafin da amurka ke baiwa sojojin somaliya bayan da amurka ta dakatar da tallafin da take ba saboda zargin cin hanci da rashawa da yake magana da manema labarai a pentagon jiya juma'a matis ya faɗi cewa ina da kwarin gwiwa za mu iya shawo kan lamarin ko da kuwa ba za a tsayar da rashin gaskiyar kwata-kwata ba dakatar da taimakon da ya biyo bayan gazawar da sojojin somaliya suka yi akan ba da bayanai kan tallafin da ake musu irin nasu abinci da man fetur da kuma makamai yanzu haka dai gwamnatin somaliya ta amince samar da wani tsari da zai daidai da ka'idojin da amurka ta shimfiɗa musu a cewa wata jami'ar ma'aikatar harkokin wajen amurka mata ya ci canza al'adar cin hanci da rashawa yana ɗaukar lokaci ya kuma ƙara da cewa da ƙarshe sai samaliya ta samu shugaban da ya cancanci a goya masa baya labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. kabara wanda bai da iya kuma bai da mara a gurinsa nake bara rabbana ka yi min da rukun basira waka zan ka taba To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan irin abincin da ya kamata mata masu juna biyu su rinka ci wanda zai taimaka wa lafiyarsu da jariran da suke ɗauke da su. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da yi a jihar Neja akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan kulawa da lafiyar yara ƙanana musamman a yanayi na hunturu da muke ciki yanzu. Yayin da rahotonmu na hudu kuwa zai yi magana akan tallafi da uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari da kaiwa mata da ƙananan yara a jihar Bauchi. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo maku tattaunawa ta musamman da wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu ya yi da wani ƙwararren jami'in kiwon lafiya a hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Kano game da mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa tun daga ƙasa da minti talatin bayan an haife su. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Rabbana idadin tsira karamci idan ba kai adadin sawa ga mafi tsarki kuma mai aminci da kai ya kamar ba wanda ba na tsimi ko ko dabara ƙaunarsa na sagaba. Sababin mutuwar auren bahaushe a wannan zamani. Hujja ta nakaltowa 'yar kasida a ita za ku ji nan gaba. Wasu na ji suna furucin talauci ishi ne wai kan gaba a gurin mutuwar auren bahaushe ala abayyan na ci gaba da ƙoƙarin yaƙi da cutar tamowa musamman wajen jaddada irin abincin da mata masu juna biyu ya kamata su rinka ci domin inganta lafiyarsu da kuma jariran da suke ɗauke da su. Shu'aibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto. Hasali ma hakan ya sajin ta bakin Badan Hajiya Rayana, kwamishinan kula da ciyarwa da shayarwa da kuma yaƙi da tamuwa a hukumar kare lafiya ta jihar Dirisbe abincin da ya dace ga mace mai ciki. Kenan dan saboda ta kare lahiyarta ta kare lahiyar ɗan da ke cikin ta kenan dole abincin ta zai bambanta da wadda ba ta da komai To ita wannan mace mai ciki saboda cikin nan da ke gare ta abincinta sai an ƙara shi a so hudu dan saboda ita ta tashi da lahiya kuma ta shi ma ya samu lahiya ga su gungu-gungu ne abinci kaga akwai abinci mai gina jiki dan saboda mutum ya warware kuma akwai abinci mai sa kuzari da abinci mai sa eh, mai kare lahiya to a cikin wa'annan abincin ne ya kamata a ce ta ci kuma kowane a cikin su kuma a kowane abinci kenan tuwon da ake yin shi ko da masara ne ko kuma da dawa su wannan su ne abinci mai sa kuzari to kamar a ce tsanwa miya miya tsanwa ce za a yi ka gani a ciki ka an sa mai a sa nama mai gina jiki kuma a kada miya ita wannan tsanwan su kuma mai kare lahiya haka ne ya kamata in za a ci abincin nan a ebo a kowane gungu gungu kenan kamar mai gina jiki jiki da mai kare lahiya da mai sa kuzari kuma amma sai ta kara kamar su hudu ne ya kamata ta ci abinci a wuni domin gujewa wata matsala da za ta shahi uwar danta dangance da rashin abinci mai nagarta hajiya rayana ta kira ga matan karkara kenan yanzu aka tattara abinci a gungu in baka samu wani za ka samu wani yanzu a ce kihi in kama babu shi a ƙauye kenan ka samu nama wanda zai zamanto shine kamannin shi tunda akwai busashe a can kauye kenan kowane abinci yana da makamancin shi a kauye. to kiran da nike yi ga yan uwana mata shi din an samu juna daga ya kai wata uku ya kamata a tai ayi awo don saboda a lokacin nan ma a san kakane cikin nan yake tahiyar da shi kuma a lokacin nan in ka zo likita ka gani sai a ma mutum galgadi iri iri akwai allurar rigakafi da ake yi ta cutar dahi ka gani akwai magani da ake bada na kare cutar nan ta rishin jini akwai bayanai iri-iri da ake ma mata a lokacin nan kuma sai a musu bayani da abincin da ya kamata iri-iri su ci duk ko ma menene zaka ce in bai da tsafta ka kama kanka illa ita ce tsafta ta jiki ta cikin gida kuma ta abinci saboda in kana cin abinci wanda bai isa ba ko kuma baka kara ba kamar so hudu nan da aka ce a ci to sai ka ga yaron nan an aiho shi dan kararrami to ka san ana aiho yaro da kwamusu ya kamata a sa shi direct daga aihuwa a sa shi ya sha daka shi kuma a mishi ban nono tsantsa in yayi wata shida a ci gaba da ba da nono kuma a gama da abincin rakiya saboda yaro ya kwalkwado ta aihu lahiya da kwarinta kuma ta aihi yaro ta bar kala masha Allah shi ma da kwarin shi. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A jihar Nijar Najeriya ma masana harkar kiwon lafiya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da iyaye mata muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa in ji wakilinmu mustapha Nasiru batsari a yanzu haka dai masana harkokin kiwon lafiya na ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa a nan jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. Masana harkar kiwon lafiyar dai sun ce ko baya ga ƙara lafiyar jaririn da shayar da nonon ke haddasawa a ɗai gefen yana taimakawa wajen hana uwa haɗarin kamuwa daga cutar sankarar nono. kamar yadda wata ƙaramar jami'ar kiwon lafiya a nan jihar Niger, Malama Hawwa'u Abdullahi ta bayyana. Sannan ita karan kanta mamun haka yana yana risk in samun oyon um, kansa. Wato ba za ta samu cutar kansa. Yawwa yana. Wato sankaran nono kenan. Mhm, yana hanawa sannan kuma ita karan kanta kaman uwa in tana shayar da yaro yana irin taimakawa wurin samun tazaran haihuwa eh, saboda akwai kamar wani abun ga prolactin da jiki yake producing shi prolactin irin yana in yana yana active kamar yana kan aiki haka so akwai wasu hormones biyu da suke taimakawa wurin samun ciki da sauri haka so in kamar uwa na shayarwa so shi wannan prolactin yana aiki so zai hana wa'incan aiki so with time in kamar ta daina shayar da yaron zai zo ya daina su wa'innan za su zo su fara aiki wanda za su iya sawa ta fara ovulation dinta irin alamomi irin lokacin da daidai za ta iya samun ciki haka sannan za ta iya kuma menstruation so kaga in menstruation ya fara za ta iya samun ciki akan kan kowane irin lokaci haka. A bisa mahimmancin shayar da nonon uwar dai malama Hawwa'u ta bayyana buƙatar ganin mahukunta sun dukufa wajen wayar da kan mata mahimmancin shayar da nonon da kuma nuna buƙatar kula da lafiyar mata masu juna biyu. eh gaskiya yana da matukar muhimmanci saboda kaga ko din kare mata daga samun cutar ga na kansa in aka waye musu da kai kaga wata bata da juriyan shayarwa wata ma ta iya cewa wata takwas saka wata watanni dai kaɗan wani yaro bai kai shekara ba za a yaye shi so which bai kamata ba amma ana waye mu mata da kai ana gaya musu ga amfanin shi gare su su kansu ba ma ga yaron kaɗai ba kaga za su samu lokaci su yaro yaro kuma zai samu lafiya sosai gaskiya Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo, ya ce suna ƙoƙarin faɗakarwa kan mahimmancin shayar da jariri nonon uwar kamar yadda ya kamata da kuma kula da mata masu juna bin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya. ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake tari da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa jami'an kiwon lafiya na ci gaba da jaddada yadda za a kula da lafiyar yara ƙanana musamman a wannan yanayi na hunturu halimatu abdullahi na da rahoto yanayin hunturu yanayi ne da akan samu sauyin yanayin da a lokuta da dama yakan haifar da cututtuka ga yara ƙanana idan ba a ba su kulawar da ta dace da su ba to ko waɗanne irin cututtuka suka fi zamowa ƙalubale ga yara a wannan lokaci cututtuka yakan canja a bisa yanayi kamar yanzu da yake lokacin sanyi ne kun fi samun cututtuka waɗanda suka shafi ciwukan sanyi kamar tari mara mashaƙo su ne suka fi addaba ƙananan yara wannan su kulawa da muke bayarwa gwamnatin jiha takan yi ƙoƙari wajen wadata ƙananan yara da mata masu juna biyu wajen ba su magunguna kyauta kuma kamar yadda kika gani da idanki za ki ga alama a gabana ga takardu na cike magunguna kyauta na ƙananan yara wanda muke ba su akwai faɗakarwa da ake musu na birane da ƙauyuka suna kuma ba da haɗin kai da goyon baya hausawa sun ce gani ga wani ya ishi wani tsoron allah sannan akwai cututtuka waɗanda suke addaba ƙananan yara kuma alhamdulillah duk yaran da yake ko ko duk uwar da take kawo yaran rigakafi to cikin yardar allah babu cututtuka kan masu addabar kananan yara da halaka su wanda yaran su za su kamu so kin ga anan gurin ya isa ishara duk uwar da ta ga yaranta ya kamu da cututtukan nan guda tara masu hallaka kananan yara to laifinta ne ba ta zuwa rigakafi to amma idan suna zuwa cikin yadda Allah za su ga Allah ya kare su daga kamuwa daga wannan cututtuka malam Umar dawa kenan babban jami'i a ɗakin kula da yara na babban asibiti a garin Jahun shi ma Fa'izu Magaji jami'i ne a ɗakin shan magani ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar na asibitin su magani da muke bayarwa daga shekara biyar abin da ya kasa muna muna ba su kyauta sannan da mata masu ciki su ma an kawo su muna ba su magani kyauta kuma wanda aka kawo idan an samu hatsarin mota su ma muna ba su magani kyauta ba wanda suke siya gaba ɗaya duk kyauta ake ba su magani. to kuna samun magungunan akai-akai ko kuma wani lokaci maganin kan yankewa da mutum sai ya kai ga siya. muna samun magunguna gaskiya yanzu tun daga lokacin da aka fara wannan gaskiya daga magani sun zo karewa mukan zuwa mu kawo akan lokaci ba tare da sai sun kare gaba ɗaya an zo ana ba magani ba. to ni da jan hankalin zan yi akan iyayen yara shine masu kawowa yara su zo asibiti a ba su magani shine su tabbatar da kan cewa da yaran da za su kawo asibiti ya zama na kan cewa wannan rashin lafiya take damun sa eh, an tabbatar da kan cewa ba shi da lafiya saboda a lokuta da dama mukan samun mutanen da suke zuwa nan su zo za su karɓi magani kuma za ka ga kan cewa wasu ma lafiyar su kalau amma saboda sun ji an ce magani kyauta ne za su ta zuwa suna ta cika asibiti kan cewa su zo karɓi magani kyauta ne maganin dai anan wajen ba karewa zai ba dan sun zo sun karɓa ko da ba su da lafiya sun je sun ajiye a gida idan ma lokacin da ba su da lafiya in sun zo nan za su samu maganin nan ba sai da shi za a yi ba wani gun za a kai shi ba koyaushe yana nan a ajiye to ga wa'anda kuma su yaran ba su da lafiya ba za kuma su zo asibitin ba sai su je waje ba a yi ma yaro gwaji ba a sama mai yake damun shi ba a je a ce a siyo paracetamol a siyo waye a ba ma yaro ita eh, wannan jan hankali zan yi akan su shine tunda da yanzu sun gare maganin nan kyauta ake ba da shi ba ma iyakacin magani kaɗai ba tunda da kati har a je a musu gwaji a wajen da za a yi gwaji ɗakin lafiya nan har su zo su karɓi magani to ya kamata a ce daga sun gamar lafiyan su bai da lafiya su ɗauko shi su kawo shi asibiti su faɗi abin da yake damun shi a rubuta masa magani a bashi magani kyauta ya fi kai waye ya fi sauki akan mutum ya je ɗauka ya je kemis bai san irin maganin da za a bashi ba tunda wanda yake sai da maganin ba ma'aikacin lafiya bane kuma shi yake da magungunan nan bukatarsa dai kawai ya siyar ya samu abin da ya saka a jinsa kaga zai iya sayar musu da kowane gani da ya ga dama Halima ta Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi yanzu kuma sai jihar Bauchin Yakubu. Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Buhari ta kaiwa mata da yara tallafi a jihar Bauchi domin inganta kula da lafiyarsu. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da cikakkiyar rahoto. Da take jawabi wakiliyar matar shugaban ƙasa Honorable Zuwaira Ragambo. Yau mun zo Bauchi a madadin matan shugaban ƙasa mai girma Hajiya Aishatu. buhari domin tallafa ma mutanen bauchi ta bangaren kyautata lafiyarsu na farko dai wannan tafiya ce ta haɗin gwiwa tsakanin future assured tsakanin future assured da wata ƙungiya mai zaman kanta wato cry for help da kuma gwamnati da matan gwamnan bauchi wato hayat mai girma hajiya hadiza abubakar a takaice dai mun zo ba ma yara maganin tsutsan ciki wato 'yan makaranta da kuma ba wa maza da mata ah, mu binciki lafiyansu ta bangaren siga da kuma hawan jini har a yau kuma an duba idanunsu domin waɗanda suna bukatan gilashi a basu waɗanda kuma aka dudduba wajen ciwon siga da hawan jini an ba su magunguna an kuma musu nasiha akan yanayin yadda za su tafiyar da rayuwarsu domin su ƙara samun lafiya da irin abincin da za su ci da abubuwan da ya kamata kar su ci ta ɓangaren makaranta dai mun ba ma yara maganin a ah, tsutsa ciki wajen kusan dubu biyu da 'yan kai a nan kuma a asibitin specialist a yanzu da nake miki magana mun duba mutane maza da mata sun kai kudan dubu uku kuma har yanzu dai ana kai jami'a mai kula da shirin kiwon lafiya na matar shugaban kasa a arewa maso gabashin kasa hajiya zuwa ragambo shugaban asibitin kwararru da ke nan bauchi dr ya'u hamid suleiman ya bayyana yadda tsarin shirin kiwon lafiya ke tafiya a babban asibitin bauchi abu ne na farin ciki da kuma abin alheri ga musamman talakawa wannan akwai kungiya da ake cewa future assured na matan shugaban kasa hajji aishatu buhari wanda suke gudanar da ayyuka da yawa to a yanzu a wannan karon sun zabi jihar bauchi ta hanyar matan gwamnan jiha hajiya hadiza abubakar eh, a kan za a gudanar da ayyuka wanda za a dubi marasa lafiya dubu uku wanda ya shafi musamman hawan jini ciwon suga ciwon ido da wasu cututtuka wayannan aka fi son a ba su muhimmanci za a duba su kyauta a musu gwadi kyauta a ba su magani kyauta Uh, wanda kamar na ido wanda suka bukaci uh, uh, glass na gani duka shi ma duka za a ba su kyauta wannan alherin da matan shugaban kasa ta hannun matan gwamnan jihar bauchi kenan suka kawo mana shi sa na ce wannan rana ne na murna da kuma na jin daɗi da na alfahari. Dokta ya Uhamid Suleiman kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla yanzu kuma sai tattaunawa ta musamman da wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu ya yi da Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci da jama'a ya kamata su ci na hukumar lafiya matakin farko na jihar Kano a inda suka tattauna mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa Muhammad Salisu Rabiu ya tambaye shi cin menene amfanin baiwa yaro nonon uwa da zaran an haife shi to bawa yaro nonon uwa da zaran idan an haife shi yana da matukar muhimmanci wanda za mu ɗauko su daki da daki kamar haka farko ana buƙatar daga mace ta haihu cikin minti talatin na farkon haihuwar na ɗauko yaron nan a goge shi a ɗora shi a kan nono ya fara ja ma'ana kada a ce wai bayan ta haihu kuma sai ta je ta yi wanka cewar saboda tana zuwa asibiti ta san muhimmancin tsafta a ranar ta yi wanka to in har ta yi wanka a wannan ranar idan ta haife shi ba ma bukatar sai ta yi wanka kafin a dora shi akan nonon uwa inda jama'a da suke gurin za su tsaya su gani za su sha ban mamaki da alajabi daga an goge yaron aka dora shi akan cikin uwar za su ga cewar yana mika hancinsa yana shinshino wani abu kamar yadda za ka ga yana sansin din wani abu ne saboda akwai wani wasu mai da za su kula da shi a wannan lokacin a gewayen bakin nonon uwa da aka fi sani da areola yana fufutawa wasu secretion ne jikin yake shine zai ringa attraction din fashin yara, yaran zai ringa sansano gurin yana kokarin kai kansa wanda ana tallafa masa da ya kafa bakinsa wannan maikon zai taimaka kamar ya silin din leban bakinsa da wannan bakin na jikin nono wanda zai ci gaba da ja sam iska ba za ta shiga ba kuma wannan jin da zai yana da matukar muhimmanci domin a wannan lokacin wannan jin da zai yi yana gaya wa kwakwalwar uwar farko an yi establishing wannan contact an yi establishing circling effect so ana gaya wa kwakwalwar uwar cewa adadin jan nan da ake a kullum ana buƙatar wannan uwa ta fitar da nonanta adadin lita kaza shine abin da zai isa ta shayar da wannan dan da za a ce 'ya'ya biyu ne ta haifa za mu so a ce dubbin aka ɗora a lokaci ɗaya wannan na jan wannan wannan na jan wannan tun kuɗi ne ana cire biyun a dora ɗaya biyun su ma ja a wannan lokacin kwakwalwa ce take karatu ta san cewar menene adadin nonon da za ta sha da za ta jikinta zai fitar saboda ta shayar da wannan adadin 'ya'yan da suke jan wannan nonon ko da 'ya'ya shida ta haifa jikinta zai samar da nonon da zai ishe su matukar a wannan awar ta farko an saka su sun gaya wa kwakwalwar aikin da yake gabansu domin su yi shi kuma sannan farko abin da zai fara zuwa ana kiransa dakashi wanda galibi iyayenmu sai a ce a zubar da wannan dakashi wannan dakashi shine rigakafi na musamman da Allah subhanahu wataala ya haɗo yara ya taho duniya da shi domin zai zo duniyar nan da take da cika da kwayoyin cuta masu cutarwa a da yana ciki kariya bayan kariya ba wani abu da zai je same shi to Allah ya san zai zo wannan duniya sai ya haɗo shi da wannan sinadari wannan sinadari shine rigakafinsa na farko da zai bashi ingantacciyar lafiya ya tallafa wa duka abubuwan da suke kashe kwayoyin cuta da za su kawo wa yaron hari a jikinsa. Malam Murtala Muhammad Inwa kenan babban jami'in kula da nau'in abinci da jama'a ya kamata su rinka ci na hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Kano inda suka tattauna da wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu game da fa'idar baiwa jariri nunin uwa da zaran an haife shi. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.